أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد إن ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfanar da mu a cikin abin da za mu ambata insha Allah maudu'in da za mu yi bayani a kansa a yau ya shahe miyagun natijoji da kuma tasirori waɗanda hasada take ɗauke da shi wata sifa ta hasada take ɗauke da take ɗauke da su muna da tarin natijoji da tarin sakamako da kuma tasirori wanda sifa ta hasada ko kuma ce mutumin da yake ɗauke da sifa ta hasada yake tattare da su saboda haka za mu ji bayani akan wannan maudu'i mufassalan insha Allah dangane da waɗannan natijoji waɗannan miyagun natijoji inda za mu ga duk wani ma'abucin hankali duk wani ma'abucin addini duk wani wanda yake fatan duniyan shi da lahiran shi ya kyau yana ƙoƙarin nisantan wannan mummunan sifa saboda miyagun natijojin da take ɗauke da su nan wurin ma'abocin wannan littafi yana bayani dangane da abin da ya shahi wannan al'amarin yana cewa annata'iju salbiya lil hasad miyagun natijoji na hasada innal hasada ya tamayyaz bi nata'ijin salbiya kafira alal mustawal fardi wal ijtima'i wal wal ma'nawi fi harakati hayatil insan cewa lallai shi hasada ya bambanta da nashi natijoji miyagun natijoji miyagun tasirori miyagun sakamako wanda yake ɗauke da su ya bambanta shi da sauran sifofi watan sauran miyagun sifofi kenan ta yadda shi hasada yana da tasirin shi akan mustawan shi na ɗaiɗaikun mutane hakanan kuma yana da tasirin shi akan mustawan shi na jama'a yana da tasirin shi akan mustawan shi na madda hakanan ma yana da tasiri akan mustawan shi na ma'anawi watan hasada zai iya taɓa shaksiyanka kai tsaye kuma ya rusa ta hakanan zai iya taɓa shaksiyan mutane da kuma abin da ya shahe su kuma ya lalata shi hakanan zai iya bata maka duniyanka abin da ya shahi al'amarin duniyanka abin da ya shahi madanka hakanan kuma zai iya bata maka lahiranka abin da ya shahi ma'anabiyata ɗinka kina yana da wahalan gaske mu samu wata sifa daga cikin miyagun sifofi ko kuma wata ɗabi'a daga cikin miyagun ɗabi'u wadda take tattare da dukkan waɗannan nata'ish da kuma sakamako. wanda yake a cikin waɗannan nata'ij da kuma wannan sakamako babu wani abin da yake ba da haɗari daga cikinsu kowanne yana da nashi haɗari wanda yake zaman kanshi in ka auna mutum wanda yake yin hasada ko mutum da yake da hasada za ka same shi shi kan kansa ya cutu saboda kudu yana cikin azaba baya cikin natsuwa kamar yadda muka gani cikin hadisan da suka gabata cikin darussan da suka gabata hakanan zai kasance yana cutar da mutane sanin da kowane duk wani wanda yake ma'abucin ni'ima bai cikin aminci dangane da al'amarinsa zai iya yin aiki domin ya zamanto ya ɓata shi ya kada masa shaksiya ko domin ya zamanto ya kawar da wannan ni'ima ɗin hakanan kuma al'amarin duniyan shi zai lalace ta yanda bai samu wanda zai hulɗa da su bai samu wanda zai zauna da su saboda baya fatan alkhairi wa mutane sai zamanto mutane suna suna nisantan shi duk mutum da baya son ma mutane alkhairi mutane su ma ba su son zama da shi Haka nan zai ɓata lahiran shi saboda kamar yadda ya zo cikin misali cewa mutum da yake aiwatar da hasada kamar yana aika ma kyawawan aikin shi ne da kuma imanin shi wuta yadda wuta yake konan itace ya zamanto ya ƙarar da su haka hasada yake rusa kyawawan ayyukan mutum hakanan kuma hasada yake rusa imanin mutum kenan babu wani natija sawa'an akan mustawa fardi ne ko ishtima'i ko madi ko ma'anawi wanda yake da sauƙin al'amari ga shi ma'abocin hasada kowannensu yana da haɗari gare shi sannan kuma aƙiban shi baya da kyawu shi sa ce nan wurin bi haisu ya ƙillu na ziruhu minas sifatil akhlaqiyya a salbiyya ta ƙaƙan da yana da wahala a samu wata sifa daga cikin miyagun sifofi kamar da muka ce wanda zai kasance yana ɗauke da irin wannan natijojin da hasada take ɗauke da shi ɗaya daga cikin natijoji wanda suke da haɗari sosan gaske dangane da mutum da yake da hasada watan kenan akan mustawan shi na fardi a matsayin shi shi kaɗai yana cewa al'awwal innal hasuda ya ishul ghamma wal hamma da'iman watan shi mutum da yake da hasada ko da yaushe yana rayuwa ne a cikin bacin rai a cikin kunci a cikin baƙin ciki a cikin rashin faraha da rashin jin daɗi a ko da yaushe an الأمر يتسبب في أن يبتلى بالأمراض الجسمية والنفسية Kasantuwan yana rayuwa a cikin kunci a cikin bacin rai a da yaushe sakamakon sifan da yake ɗauke da ita ta hasada dangane da ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masu sauran bayansa wannan yana yakan ingiza shi ya zamanto an jarrabe shi da cututtuka na jiki da kuma cututtuka na zuciya wanda yake yana da wahala ya zamanto ya samu maganin shi in dai ba ya bar wannan hasada ɗin ba ne fa kullama فكلما ينال الطرف الآخر من التوفيق والنعمة أكثر فإن الحاسد يتعلم لذلك aksar. duk lokacin da mutumin da ake yin hasada ake masa hasada yake samun ni'ima ni'imomin shi suke ƙaruwa taufiƙat ɗin shi suke ƙaruwa hakanan duk lokaci kowane a cikin wannan lokaci ɗin shi ma wanda yake masa hasada baƙin cikin shi da ɓacin ransa yakan ƙaruwa wata gwargwadon ni'iman mutumin gwargwadon ɓacin ran wanda yake hasadan shi hatta qad yanaluhu al-araq ash-shadid amma wani lokaci zai iya rasa ya samu kanshi a cikin rashin bacci mai tsananin gaske ta yanda saboda ɓacin rai da kuma baƙin cikin da yake da shi dangane da wanda yake gani yana da ni'ima wanda shi bai samu ba har ya zamanto bai iya kwana da dare hankalin shi a tashe baya cikin natsuwa wa yaslubuhu zalika hudu'ahu wa istiqrarahu wannan zai kawar masa zai kawar masa da kawaicinsa da kuma tabbatuwansa ya kasance baya da natsuwa ko kaɗan wa bittali tad'ufu bunyatuhu wa yaghdu nahifan maridan kenan dalilin haka zai kasance ginin shikinsa zai waye gari ya yi rauni za ka same shi wani lokaci yana ramewa yana rauni saboda mai saboda hasada duk wanda ya kalle shi a cewa ko baka da lahiya ne amma lahiyar shi lau jikin shi lahiya lau ne amma saboda yana ɗauke da wagga mummunan sifa ta hasada yana hasadan bayan Allah ta'ala akan ni'iman da Allah ta'ala ya musu wannan shi zai sa shi ya zamanto bacin ran nan zai rika masa tasiri duk abin da yake ci duk irin walwalan da yake ciki ba zai hana shi ya zamanto ya rame ba saboda ba da kwanciyar hankali dama kwanciyar hankali shine yake ba mutum natsuwa na zuciya shine kuma yake sa jikin mutum ya zamanto ya huta kana ganin wasu mutane ko da ba su da hali ko da ba su da wadata duk lokacin da ka gansu sai ka gansu da lahiyansu da ƙarhinsu da natsuwansu da kwanciyar hankalinsu me yasa saboda kana'a da aggare su kuma sun nisantar da cututtukan zukata a cikin zuciyarsu sai zamanto cikin ikon Allah subhanahu wata'ala sun samu tasirin da wannan yake ɗauke da shi kamar yadda ya zo cikin hadisai muna da hadisi daga al mu'minin alaihi salam wanda ya zo a cikin gurarul hikam shahi na ɗari uku yana cewa aswa'un nasi aishan alhasud mutumin da ya fi kowa tsananin munin rayuwa Shi ne mutum da yake yawan hasada watan hasada yakan ɓata rayuwanka wannan kenan za mu iya gani kenan a kan mustawan da ya ma mutum tasiri kenan duk abin da ka mallaka bai isa ya baka kyaukyawan rayuwa ba saboda hasadan da kake yi duk abin da kake da shi na kayan alatu da kayan jin daɗi na rayuwa ba za ka amfana da su ba ma daman zuciyanka yana ɗauke da hasada sai zamanto ko doshi ana ganinka kamar mutum da baya da komi kamar wani wanda yake tattare da tsiya saboda me saboda wannan sifa ɗin tana azabtar da kai a koda yaushe kai kaɗai ka san abin da kake rayuwa a cikin shi na azaba da baƙin ciki sakamakon hasadan da kake ma bayan Allah subhanahu wata'ala wanda ba shi ya dace zaman to ka aiwatar ba kenan za mu iya ganin ire-iren waɗannan hadisan suna da yawa sosan gaske wanda suke zo suka bayani dangane da irin tasirin da kuma da kuma natija wanda hasada take ɗauke da shi akan mustawan mutane ɗaiɗaikunsu hakanan akan mustawansu na jama'a hakanan akan mustawansu na, na mada da kuma mustawansu na ma'anawi shi yasa ya zo cikin wani bayani na amirul mu'minin alaihi salam yake cewa la rahata li hasud wannan ya zo cikin biharul anwar cikin mujalladi na saba'in shahi na ɗari da hamsin da shida yake cewa babu wani raha ga mutumin da yake yawan hasada wata wanda sifan hasada ta girku a cikin zuciyar shi ya zamanto yana hasadan bayan Allah yana fatan gushewar ni'ima da Allah ta'ala ya yi masu sashen bayansa wannan baya da raha a cikin rayuwarsa kenan harkon mummunan natijan da hasada take dauke da shi shine zamanto ta kwace ma mutum raha a cikin wannan rayuwa sai zamanto ko da yaushe yana rayuwa a cikin baƙin ciki ko da yaushe yana rayuwa a cikin ɓacin rai wannan zai iya sabbaba masa rashin lahiya na ruhi da na jiki ta yadda jikinsa zai yi rauni in ka gan shi ma za ka ca bai da lahiya amma lahiyar shi lau saboda me saboda hasada kenan ko don wannan ya kamata ya kasance mutum da yake ma'abucin hankali mutum da yake ma'abucin addini ya nisance wannan mummunan sifa kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi da ire-iren wannan sifa ɗin saboda waƙa'an cuta ne kuma mugun cuta kamar yadda ya zo cikin hadisi na amirul mumin alaihi salam shi ma cikin gurarul hikam shahi na 331 shi ma yana ce mana alhasadu sharrul amrad hasada shine mafi sharrin cututtuka na zuciya watan zuciya tana da cututtuka iri-iri kamar yadda jiki yake da cututtuka iri-iri to amma mafi munin cututtuka ne hasada yadda za mu ga kenan ko da a cikin cutuka na jiki muna da cuta wanda yake mafi shari wanda kowa ke nisantar shi kamar cutan kanjamau misali cutan sida in aka ce wani yana ɗauke da shi ga shi kenan hankalin shi ya tashi mutane ma su guje shi to haka wannan munan sifa ɗin ta zuciya ta hasada ita ma kamar da amirul mu'minin ce sharrul amrad mafi sharrin cututtuka kenan abin nisanta ne hakan ya zo da wani ta'abiri shi ma a cikin biharul anwar hadisi cikin juz'i na na saba'in shayi na ɗari da shida ya zo da wannan ibara yake cewa al'ajabu ligaflatil hussad an salamatil ajisad yake cewa abin mamaki ya aka yi su masu hasada ya zamanto sun gafala hankalinsu ya kauce ma su fahimta cewa wannan zai sababa musu rashin lahiya watan kamar kana ɗauke da cuta ne wanda zai kwace maka lahiyanka gaba ɗaya amma kuma ka kau da kai ka gafala Lallai abin mamaki ne mutum da yake ɗauke da virus mugun virus wanda zai iya hallakar da shi amma kuma hankalin shi kwance ya gafala ya kau da kai wannan lalle abin mamaki ne to haka al'amarin hasada shi ma mutum da yake ɗauke da hasada amma kuma ya gafala lalle ba shi ba salaman abin nan jiki ba shi ba raha ba shi ba lahiya saboda haka nazari ga waɗannan hadisai za mu iya ganin lallai hasada sifa ta hasada ko kuma ce mutum da yake ɗauke da wannan sifa ɗin ta hasada zai huskanci natijoji miyagun natijoji miyagun tasirori a cikin rayuwarsa wanda za su kai shi mahallaka wanda za su kwace masa raha a cikin rayuwarsa da lahiya da salaman zuciya da salaman jiki wannan kenan da fatan Allah ta'ala zai kare mu da wannan mummunan sifa ya kuma taimaka mana wurin kokarin tarbiyyantar da mu da kuma tsarkake su daga dukkanin miyagun ɗabi'u da fatan Allah subhanahu wa ta'ala an fanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin